أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا جميعا من النار bayan haka sallamar musulunci gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ma kamar kowace juma'a tsakanin magriba da isha'i a wannan masallaci masjidun rahma da ke garin bauchi birnin yakubu gashi allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu cikin karatunmu na aljami'u sahih wal musnad min ahadith rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi littafin da aka fi sani da sunan sahihul bukhari wallafar abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala roƙon mu kamar kullum Allah madaukakin sarki ya ringa mana jagora ya sa karantar abin da zai amfana da al'umma ya amfane mu da abin da muka karanta Allah muna neman tsari daga gurinka kan ilimin da bai da amfani Allah ka sanya duk abin da muke faɗa mu samu damar aikatawa idan kuna biye da mu yau kai muna ashirin ko in ce talatin ga watan zulhijja ranar ƙarshe a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yau sarki musulmi ya yi declaring din cewa gobe ne ɗaya ga watan al-muharram na shekara ta dubu da hudu da talatin amma da shida saboda yi yau talatin ga wata ne watan ya cika cif cif bai ya yi dusan za a ce ko wanda hakan ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun 'yan albashi shekarun girgori wannan kan ba a mantawa da kwanan watan ko saura kwana kaɗan a biya ku albashi idan kuna biye da mu a satin da ya gabata mun kwana ne a ƙarshen babi da ya yi magana akan babu ma yusalla ba da asri min alfawa iti wa nahwiha ko yau za mu tashi kan babi mai taken babu tabkiri bis salati fi yawmin ghaimin ko ghayyimin babu da zai magana akan jawo hankali da ake yi wa musulmai da mutane masallata su gaggauta yin sallah a ranar da akwai alamar ruwan sama ba wai sai ruwan saman ya sauka ba idan aga alamar hadiri ya harɗe ga dukkan alamu ruwa zai zubo to lokacin in sallar la'asar yayi a gaggauta yinta me dalili kan haka shine abin da zamu ji Imam al-Bukhari zai kawo mana قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال أن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله دقى معاذ بن فضالة دقى هشام ابن عبد الله الدستوائي دقى يحيى ابن أبي كثير دقى أبي قلابة سنس عبد الله ابن زيد الجرمي دقى أبو المليح وأبو المليح عامر ابن أسامة الهذلي haddasahu qala yace kunna ma a buraida wata rana muna tare da buraiba buraida ibn husayb al-aslami sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya yakukuwa daban-daban wanda ya danna a cikin yakukuwansa a zamanin jagorancin sayyidina Usman hazuwa zuwa Azerbaijan da Armenia fi yawmin dhi ghaimin a wata rana wacce akwai alamar ruwan sama akwai alamar tabbacin saukar ruwan sama kuma gashi har yayyafi ya fara sauka faƙala sai ce mana bakiru bis salati ku gaggauta yin sallar nan fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man taraka salatal asri habita amaluhu duk mutumin da ya kyale sallar la'asar ta wuce bai yi ta a lokacin lokacinta ba to ya yi mummunar asara a wata ruwaya ma wanda a ce ya rasa iyalinsa da dukiyarsa baki ɗaya a wannan ruwaya manzon Allah ce habita amaluhu aikinsa gaba ɗaya ya caɓe tunda kun san ko a cikin salloli sallar la'asar ta daban ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira ta da cewa ita ce sallar tsakiya wacce Allah ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli sannan ku kiyaye sallar tsakiya saboda mahimmancinta. yan uwana a nan gurin akwai tattaunawa da malamai suka yi kamar haka farko dai malam imam al-bukhari ka ce babu tabkiri bis salati fi yawmin ghaimin babi da ya magana akan ana so a gaggauta sallah a lokacin da akwai alamar ruwan sama to amma da ka tashi kawo mana hadisi ba kawo hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan akwai ruwan sama a gaggauta sallah ba kai dai ka kawo mana labarin cewa wani sahabi alamar ruwan sama za ta zai ruwan sama zai zubo sai ya kawo hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man taraka salatul asri habita amalu saboda kaga hadisin abin da yake magana daban abin da kuma wato ka kafa babi da shi daban sai malamai suka ce mai yiwa imam al-bukhari ya ɗauki fahimtar wannan sahabi ne wannan sahabi da ya yi mu'amala ya yi tarayya ya zauna da manzon Allah ya ji baki ya wannan hadisi a bakin manzon Allah ya fahimci wannan hadisin yana magana ne akan gaggauta sallah musamman ma sallar mai sallar la'asar kuma wannan ruwan sama a wannan lokaci ya ya so ya so ya sauka ne a daidai lokacin sallar la'asar kamar yadda wasu ruwayoyi suka faɗa saboda haka sai ya ɗauki wannan hadisin ya jawo hankali da shi cewa kada fa mai wasa sallar la'asar ta mi ta kubce mana dan ruwan sama kada ba uzuri bane ba gare mu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kaza to dama kuma ka san dole hadisi ba wanda ya kowa fahimtar sa kamar sahabin manzon Allah saboda haka in yanda ya fahimta ya fahimta haka ya kamata mu mafanci fahimci hadisin saboda haka Imam al-Bukhari ya dauki fahimtar wannan sahabi ne wannan jawabi ɗaya kenan na malamai jawabi na biyu sai suka ce a'a akwai wata ruwaya wacce ta zo karar manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce bakiru bis salati faman taraka salatal asri faqad habita amalu ku gaggauta yin sallah wanda ya kyale sallar la'asar ta kubce masa a aikinsa ya caɓe wannan hadisi na nan cikin musnad imam ahmad da kuma sunan ibn maja eh, ima ta hanyar ruwayan auza'i amma shi da ya rawace shi sai ya rawace shi daga abu al-muhajir al muhajir maimakon ya ce an abi kilaba sai ce abu muhajir shi abu muhajir nan kuma wato baffan abu kilaba ne sai ya caɓa ruwaya maimakon ya ambato abu ba sai ya manta sai ɗauko wani nasa sai ce shi ne ba shi hadisin malamai suka gano cewa wato kawo wancan da ya a gurbin wannan kuskure ne ba daidai ba ne ba wannan ma ya saka da ya tashi faɗan lafazin sai ya faɗi lafazin ba daidai ba saboda ba a samu manzon Allah ya ce bakiru bis salati ba sahabi ne ya ce bakiru bis salati sai ya kafa dalili da hadisin manzon Allah faman taraka salatul asri faqad habita amaluhu saboda haka da wannan sai malamai suka launa na waccan ruwaya suka ce cewa manzon Allah wai ya ce bakiru bi salati bai faɗa ba sahabi ne ya ce bakiru bi salati amma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce faman taraka salata asr faqad habita amaluhu wannan kan gaskiya ne kun gane karatun Allah ya mana albarka na biyu yan uwana akwai ruwayoyi eh, ibnu rajab al-hanbali a cikin littafinsa fathul bari sharhi bukhari wani zai ce kwarai a fathul bari kan ayyuman sannan Ibn hajar ne ko to akwai wani malami gabanin Ibn hajar mai suna Ibn rajab bin al-hanbali shine marubucin littafin jami'ul ulum wal hikam shine marubucin littafin jami'u jami'ul ulum wal hikam yana da littafai da yawa akan raqa'iq yana da littafi sukutum akan sharhin bukhari wanda ya rigayi Ibn hajar rubutawa wanda sunan wani littafi shi ma fatuhul bari ana samun irin wannan a duniyar ilimi ka ga littafi mai suna ɗaya amma malaman daban-daban mai suna ɗaya amma a malaman daban-daban yanzu misali littafin alkaba'ir wanda muke yawo da shi a matsayin littafin dini zahabi kaga ba na zahabi bane ba amma zahabin yana da littafi mai suna alkaba'ir littafin ashama'il al-muhammadiyya shamail na al-muhammadiyya na imamu tirmidhi abu isa muhammad ibn isa ibn sarwata ibn bahaki sulami al-bughi hakan na akwai wasu malamai masu irin wannan littafi da wannan suna waɗanda kuma ba tirmidhi ba ana samun haka ame a littafin abunan a duniyar ilimi Allah shi taimake mu saboda ka ibn rajab al-hanbali ya kawo ruwayoyi daga tabi'ai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke gwada mahimmancin in dai akwai alamar ruwan sama to a gaggauta yin sallah har ma malamai suka yi sabani a su me ake nufi da gaggauta yin sallah in akwai alamar ruwan sama wannan kuma ba wai ya tsaya kan sallar la'asar ba ne ba ya shafi dukkan salloli wasu suka ce abin da ake nufi shine in sallolin guda biyu ana iya jona tsakanin su misali a ce an ga alamar ruwan sama zai sauka lokacin sallar azahar to babu laifi a dan jinkirta sai kuma a sallace ta tare da sallar ah, la'asar lokaci guda wanda kun wannan kuma akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ishara cewa manzon Allah ya sallaci azhar da la'asar da magriba da isha'i ba tare da me ba ruwa ko tsoro ko tafiya ba wanda ke gwada cewa ashe in akwai ruwa ko tsoron ko tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya saba yin haka wallahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam saboda haka dai yan uwana ɗaliban ilimi wannan zancen da imam bukhari ya kafa dalili da shi a zance ne na gaskiya kuma akwai malamai da suka fahimci haka akwai sabon manzon Allah akwai ruwaya daga Abdullahi dan Umar yana cewa idza kana yawmul ghaimi fa akhiru bidh-dhuhri wa ajjilu asra idan akwai alamar ruwan sama ku dan jinkirtar da azhar ku kuma gaggautar da la'asar akwai irin wannan ruwaya daga Umar dan Khattab akwai irin wannan ruwaya daga abdullahi dan mas'ud Allah shi sa Allah shi kara musu yadda karatun da ya abin da yake cewa shine babu laifi ana so mutum ya ya gaggautar da sallah in akwai alamar mai ruwan sama amma da za a ce ruwan sama kuma ya yi ta zubowa a lokacin da amma ana cikin lokacin ana cikin ruwan saman ne sai lokacin sallah ya yi nan kuma hukuncin shine sai ladan ya kira wa mutane kowa ya yi sallah a gidansa as-salatu fi rihalikum wannan haka yake a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dabbaka wannan sunna ba daidai bane ba Malam ladan ana ruwan sama kana ce mutane hayya ala salah ku taho zuwa ga sallah ina ai sai mu ce maka muna gida manzon Allah ya ce as-salatu fi rihalikum da kace hayya alal falah ladan ba nan ya dace ba nan ku taho zuwa ga babban rabo ai yanzu babban rabo shine kai sallah mi a gida saboda ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai gwada mana addinin musulunci addini ne wanda yake mi mai sauki baya kuma son takurawa mutanansa Allah shi taimake mu babu la'adhani da dhihabil waqti babi da zai mana magana akan hukuncin kiran sallah bayan lokacin sallar ya wuce abin da ake nufi misali a ce baka samu damar yin sallah ba saboda uzurin da yake karɓaɓɓe a shari'a sai bayan da lokacin ta ya wuce kai ɗaya ne ko kuma a cikin jama'a ne to in kun zo za ku rama sallar sai kun yi kiran sallah ko kuma dai kawai ikama za ku yi shin za ku yi jam'i ne ko kuma kowa zai yi sallarsa shi ɗaya shi ne abin da za mu ji a cikin wannan karatu قال الإمام البخاري قال حدثنا عمران بن ميسره قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال اخاف ان تناموا عن الصلاه قال بلال انا اوقظكم فاضطجعوا واسند بلال ظهره الى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قال قام فصلى حدثنا عمران بن ميسرة مالم بخاري محمد ابن ابن ابن فضيل مالم مالم بخاري قال حدثنا حسين شين حسين ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي قال عن عبد الله شين عبد الله ابن ابي قتاده قال عن ابيه شين ابو قتاده الانصاري شررا sahabin nan da ya rawaito hadisin tahiyatul masjid ko sunansa al-harisu ibn rubi'i ibn baldiyat al-ansari radiyallahu ta'ala anhu qala ce sirna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama lailatan mun yi tafiyar dare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani dare domin asair shine tafiyar dare kamar da Allah ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير من يتفي الدلت على دمزون الله صلى الله عليه وسلم kamarin da ya zo a wasu ruwayoyi wannan tafiyar ta faru ne a lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ke juyowa daga ghazwatul hudaybiyya ko sulhul hudaybiyya tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je dan ya yi umra bayan ya yi mafarkin cewa ya ga yana dawafi amma da ya je suka hana shi manzon Allah ya yanka abin yankansa ya juyo to a wannan juyowa ne wannan abun ya faru faqama ba'dul qaumi da tafiya ta yi tafiya cikin dare alamar kowa sun gaji daidai ko kuma dai suna da bukatar hutawa ne sai suka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce law arrasta bina ya rasulullah da ka dan ya da zango da mu mun dan kishingida mun dan kwanta da dare ya manzon Allah at-ta'ris shine barci musamman ma a karshen dare ana kiransa irin barci matafiya wannan ke gwada idan kana shugaba ka ringa ba da dama wa jama'ar ka su iya tuntubar ka bai kamata ya zamto ka zamto mai takahaye mai mulkin kama karya ba mutane ba cewa kowa tsoron ka yake ji sai dai a tabin ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun san shi mai saukin kai ne wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya dattijuwa za ta dakatar da shi ko manzon Allah ya tsaya ya saurare ta hakan nan ma waɗanda suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan sa kamar sayyidina Umar duk da zafinsa da kowa ke tsammani amma sai kuma sauki da yake da shi don sai na umar wata rana an ga wata tsohuwa ta dakatar da shi suka ce a'a wannan tsohuwa kamar ka ta dakatar da kai ta bata mana lokaci sai ce a ni da dole in saurara ma wannan dattijuwa da Allah ma ya saurara mata yana nufin wace ne kaula bintuwa bintu salaba wanda Allah ce kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma tana zuwa gurin manzon Allah tana kawo masa kuka manzon Allah bai ci mata komai ba ashe Allah ya ji dama kuma Allah na jin komai saboda haka sai Allah ya saurara mata saboda haka na Umar shi ma dole yake mi saurara ba wannan bai baiwar Allah da Allah ya saurara mata kale yace sai manzon Allah ce musu akhafu an tanamu anis salati to ba wai ba na so in dakata in ya da zango bane ba gashi yanzu lokacin sallar asbahi ya tinkaro ina gudun kada wato ku yi barci ba ku samu damar yin sallar asbahi ba Kala bilal sai bilal ya ce amma a ruwayan muslim da ke cikin sai muslim gabanin wannan zance sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to naji zan wato dakata amma wane ne kuma zai tsaya ya da mu man yuqiduna haka haka yake a cikin ruwayan muslim kala bilalun ana sai bilal ce me ana kom ni zan ta da ku fattaja'u sai kowa ya dan kwanta ya dan kishingida wa da bilalun ko ila rahilatihi sai bilal ce to ai ni bazan kwanta ba amma dai bari ne bar shi haka ame a tsatsaye haka sai dan jingina jikin dabbarsa faghalabathu ainahu fanama sai idanuwansa suka rinjaye shi sai yayi barci menoyi nauyi <laughs> akai ta doka barci bayan Allah alfijir yake to shiru gari ya waye shiru rana ta fito shiru rana har ta fara zafi farkon wanda ya fara farkawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع ta الشمس رانا تالغا تامي تابلو حتى فال زافي كبر النزو أو سروايوي فقال بيا بلال أينما قلت wanzan Allah ke da kyakkyawar mu'amala inda kai ne ce to me haka me kaza ka sa mi sallah ba ku duba wannan manzon Allah ce me ya bilal ai da ina maganar tashin mu yaya kun ga mara aitu mu'alliman misla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa zai da me ba za mu so manzon mu ba in wana in kana karanta tarihin manzon Allah dole ka ji kana san manzon Allah dole ka ji na burge ka ya bilal aina ma qulta ya bilal ina abin da kace qala sai ce ma ulqiyat alayya nawmatun misluha qattu kai ni ban taba jin ma barci mai nauyi da aka taba jifa na da shi kamar mai kamar wannan barci ba a wata ruwaya sai cewa manzon Allah bayan haka wanda ya dauki raina dai shine ya dauki ranka ya rasulullah abin da ya sa ne barci shine ya sa kai barci ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi gwada manzon Allah yana da saukin hali kada ka yadda ka jagoranci mutane wato ta hanyar tirsasawa ka jagorance su ta hanyar suna sanka suna kaunar ka haka ne sai ya zamto cewa suna yin abubuwa a cikin me a cikin so suna yi kuma don Allah ko jagoranci za ka yi wa mutane ko karantarwa kada ka yi musu da faɗa ka musu ka haɗa su alaƙa da me da Allah ka haɗa su alaka da me da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ku baki ɗaya ku tashi ku taru ku samu ladan me karatunku sai manzon Allah ya ce musu kaga manzon Allah bai zargi Bilal ba saboda ka san mai barci ai hukunce hukunce musulunci ma an ɗauki masa ko rufi alqalamu an salasin wa an na'imi hatta yastikila. mai barci har sai ya farka shari'a take kama shi sai manzo Allah ce inna Allah qabada arwahakum hina sha Allah yakan ɗauki rayukan ku lokacin da ya so wa raddaha alaikum hina sha Allah kuma yana dawo muku da rayukan ku lokacin da ya so ashe Ka ga barci wato karamar mutuwa ne wanda kage duk wanda kullum Allah yana daukar mu yana daukar rayukan mu shi yasa ma addu'ar da ake yi idan za a kwanta sai ka ce ya Allah ko na kwanta na mika kai na zuwa gare ka eh, ya Allah ko idan ka dauki raina ka gafarta mata ko idan kuma ka kai ta zuwa washe gari to ya Allah ka me ka, ka kiyaye ta wannan yan uwana ba addu'an nan ya kamata ba wai a barcin dare kadai ya kamata a yi ba barcin rana barcin dare duka sunansa me barci kuma kowanne mutuwa ake yi a cikinsa mutuwa kala kala da akwai mutuwar da an tafi ba a me ba a dawowa duniya ita ce mutuwar mutuwa akwai kuma mutuwar barci kamar da Allah ya faɗa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allahu ya tawaffal anfusa Allah yana kashe rayuka hatta me hina ya lokacin da ta za ta yi barci anan gurin kaga Allah ya kira barci da suna me mutuwa wallati lam mutu fi manamiha da wacce ma bata me ba ta mutu a ta ba kaga dai duka yan uwana ayan ta tabbatar mana cewa lalle barci me mutuwa ne shi yasa ma idan zamu farka daga idan mun farka daga barci addu'a da ake yi in an farka daga barci kamar da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin cewa ake yi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nushur ya Allah ina gode maka godiya ta kara tabbata wa Allah wanda ya kashe mu bayan ya raya bayan ya ya kashe mu kuma wa ilaihin nushur tashi zuwa farfajiyar kiyama ma zuwa gare shi za a je yan uwana hakan nan da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullahi yaya dai yan aljanna suna barci sai manzo Allah ce annawmu akhul mauti ai balci dan uwan mutuwa ne saboda ka yan aljanna ba sa me ba sa balci. gajiyar ma ba za ta zo maka ba balle kai me balle ka ji barcin barcin ma ba zai zo maka ba balle me balle ka ji shi Allahu akbar Allah kai mu gidan morewa ya bilal ya bilal zalla ce ya bilal qum fa'adhin bin nas bis salati kaga idan kana jagoranci ɗaya daga cikin yan mabiyanka sai kuskure kan wani abin da ka saba sa shi ko ko kan wani aikin da ka saka shi daga nan shi kenan sai ka ana shi wannan aikin a'a kawai ka masa gyara sai a wuce gaba in ka je ka kinkimo wani ma baka san irin yadda shi din zai zamto ba ko ba haka ba manzo Allah ya hana shi wato gudan da lamuran sai ce a'a banda haka ma ga wani aikin din da wancan an samu kuskure ya bilal qum fa'adhin bin nasi tashi kai kiran sallah wa mutane bai sallan asubahi bayan rana ta fito har me har wato ta yi zafi a wasu ruwayoyi kamar da mu karanta baya a manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai ce a kiran sallan ba sai da ce a tashi a bannan gurin domin wannan gurin akwai me akwai shaidan a cikin wannan kwari akwai shaidan da wannan ne malamai suke cewa duk lokacin da mutum ya sa'a ma Allah a wani guri in ya tuba to idan ya duba cewa yanayin gurin ne ya haifar masa har ya jashi zuwa ga wani abin ya yi maza maza ya bar wannan gurin me kamar mutumi da ya ce ya tuba daga shan giya ne amma yana ci gaba da abokai da me da yan giya yana raka su kasan wannan karshe zai koma me zai koma ruwa Fa'ad fa'adhin bin nas bis salati fatawadda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala wa tawadda an nasu babu a cikin wannan littafin amma yana na cikin ruwa ingantacciya sai mutane ma suka yi me alwala a nan gurin malamai suna kafa dalili da waccan ruwaya da manzo Allah ya yi alwala mutane ma suke alwala cewa kuma da aka tashi sallar an yi sallar me jam'i ne an yi sallar jam'i ne saboda bayan da za a yi kuma a ce manzo Allah ya alwala sun yi alwala kuma a ce kowa ya me kowa ya sallarsa yanda ya ga dama martafa ta shamsu wa biyaddat yayin da rana ta me ta dago sama sosai wa biyaddat dami ta yi fari sosai kama fa sallah sai manzon Allah ya tashi ya yi sallah wasu daga cikin malamai sun kafa dalili da wannan gaba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki yin sallah ne a daidai lokacin fitowar mai, rana saboda ba a sallah a wannan guri ma'ana suna da fahimtar cewa hatta sallar farilla ba wanda na faɗa muku a satin da ya gabata cewa za a rama ta a lokacin da aka haramta a yi mai a yi sallah in ramuwar sallah ne za a rama ko a wani lokacin suka ce su a wannan ruwaya sun fahimci cewa manzon Allah ya jinkirta ne saboda lokacin bai dace a yi sallah a ciki ba amma kamar da zuwa wasu ruwayoyi da ba cikin bukhari ba wanda ya warware wannan matsala cewa manzon Allah ba dakatawa yayi ba manzon Allah sai ya umarci mutane su shirya kayansu kowa ya ɗora kayansa akan raƙuminsa aka shirya gabanin ame a motsa a je wancan gurin har rana ta yi zafi sosai ashe shirye-shirye ne ya sa manzon Allah shirye-shiryen barin gurin ne ya sa aka me aka ɗauki lokaci ba a yi sallar ba ba wai manzon Allah sallama da nufi ya jinkirta ba kun ni da kyau Allah shi taimake mu saboda wani uzuri karɓaɓɓe to ya kamata a in za a yi sallah a mata kiran sallah ko in ana da yawa kuma a yi me a yi jam'i ba kowa ya yi sallarsa ba ce mata ina gani sai mu dakata a nan gurin sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa mu dora daga inda muka kwana yau wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a taimaka mana mu kata wasu sori mhm. na'am kotu har lokacin sallah ya wuce shi ma uzuri ne na zama da wannan fatawa aiko ko za ku yi bada me fatawar ku wannan ba uzuri bane ba kada wasa kada wasa na amala wa alaikum assalam to Allah ya kiyaye Allah ya kiyashe mu da gobarar da za a dauki tsawon wato lokacin sallah ya wuce baki dai ba a yi ba ba a kammala da ita ba Eh, ai shi mai kashe gobara shi ma kamar wanda yake kamar mai yaƙi ne tunda ba mutum ɗaya ne ke tafiya kashe mai ba gobaran ba wasu za su iya yi wasu kuma su yi mai su yi sallah wasu galibi ma 'yan kallo ne ko eh, Allah taimake mu sai dai a irin kasashen mu da yake cewa kamar garin wanda yake motar motar kashe motar kashe gobarar mai ɗaya ce ko mai ko biyu wannan za a iya na'am a wannan kuma bana so ka saka ni cikin siyasa kun ja abin ce wai ko kuma ta zo ba ruwa to me mun ba ruwa mun kashe gobaran kawai ciki eh ba bukata bukatar ga wani ba da bukatar aibata wani ana amala amala bakar na sai ya rama sallolin da suka gabata sai rama idan har za su iya ramuwa mutum ya rude na tsawon wata uku kace masa ya lama sallah gaba daya ai ba zai yi ba ya kamata wato fatawa ba morewa bane ba ba wai kawai ka faɗa mutane za su iya ko ba za su iya ba shine ne ba wannan cewa a gurin fatawa ba ka dole mutane akan abin da yake Allah ke so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke so tare da tausaya musu da duban me uzurin su wannan shi kira me fatawa domin fatawa wato solution ne to the problem walwala ne game ga matsaloli ba wai kawai jibga mutane hukunce hukunce ba yawa bayan da za a ce mutum ya yi sallah ya dauki tsawon wata uku bai samu damar ya ya bayyana cikin rudani an irin wanda suka she koma ni ma taba jinyar wata mata a Saudi Arabia ta arba'in tana koma irin yake su koma gargaran mutuwa ko irin mutum da bai san abin da yake ba za ka tsaya za ka ce wannan me zai yi a hukuncin kuma ya kasa na kuma salam sai mu ji caran ga Allah babu ne ka kira sallah mana a gida a tashi a isar mai a sallah ko musamman in mutum ya yi sabon aure na kasan kusa akwai mazabar hanafiya su har ba da uzuri suke yi wa mutumin da yake sabon aure ba dole su ya je mai ba sallar jam'i ba amma wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya wani ba na'am wala na'am to wannan wata matsala da kuma sabuwa ga wata mala shine mutumin da ya zo ya samu sallah ya zo ya samu an idar da me an idar da sallah kuma lokacin sallar ne ko yana faruwa masallaci ma ka zo ka samu hanyar da sallah ya za ka yi ina so ku bar min wannan matsalar har sai karatu ta biyo kanta don na san za mu rigima da ku so ba na so mu rigima da ba za mu da mu gora kuma me in ba a bani dama na yi bayani da yawa ba za a iya fahimta da ba in kuma ka ce in faɗa in faɗa in faɗa kyalin in faɗa to sai na faɗa hadisin tashi kamar sadaka wa sallah bai mai. ta shiga masu sadaka bai inganta ba salamu alaikum